gaskiya kan hanyar mu da muka bar Khartoum zuwa post Sudan mun ga abubuwa daban-daban don wasu da suke zuwa jakatun ma da za su zo daga Unduma ma Madum da post Sudan sun ce sun ga wasu gawaki a kan hanya wanda ma ko wanda musu jana'iza babu kuma ma da muna zuwa dai ga abubuwa dai eh, checkpoint abubuwa haka da kuma dama ana wahalan abinci a wani ruwa amma kuma sai muka yada zango a wani state muka samu abubuwa da alhamdulillah sunana muhammad kabiru bawo ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suka dawo daga sudan don lokacin da ake yaca da farko dai muna zaune cikin lafiya sai one afternoon haka sai muka fara jin harbin bindiga haka da rana so dama tun before that day akwai movement na troops na sojoji across the state haka suna moving so mu yi ba mu san me faruwa ba that time sai da abun ya fara ne shine muka fara jin bindiga bom saka hakan nan so kowa zai aka advising kowa ya tsaya indoors bayan nan dai first day da dai kowa na gida saboda waje dai bayan da mutum zai fita don it's not safe and after that first day second day haka sai aka fara eh, magana da gwamnatin Najeriya yadda za a evacuation saboda garin is not safe ana samun casualties na war mutane suna 'yan gari mutane na mutuwa so 'yan cikin khartoum ma yanayi masu zama mazauna can suna barin gari suna koma ƙauyuka suna barin cikin kartun so da suka fara tafiya gari ya fara zama ba komai sai sojoji kawai suna yaki da kansu buildings ma sojoji ma a cikinsu akwai masu raiding na buildings haka nan ma goods bayan nan ma akwai bata gari da in ka fita za su zo same ka su kwace abun hannunka su maka rauni so after that day aka kawo first aka kawo first set na wanda za a ɗiba aka kawo bosses wanda za su tafi egypt kenan so aka zo aka yawon ne so ni ban samu na shiga wannan ba so su suka tafi egypt to bayan nan dai muka jira days a wurin dai still ba abinci ba ruwa yana wahala aka dai muka jira at last dai aka zo dai aka kawo bosses in bayan na an kawo su muka shiga muka haɗu muka muka bar cikin karton ɗin a sudan ma rayuwar da kasance a sudan da muka je aka ajiye wasu maza a wasu hostel to ni dai lokacin hostel din ya cika sai aka kai masallaci to a masallacin nan dai muke kwana to hostel ma da masallaci da hostel in ma dama shi ma gaskiya ba wani kyau bane don bayan gida abubuwa dai na rayuwa dai babu kuma gwamnati ba su yi na abinci ba har ma masallacin ba su yi na abinci ba so mu yan masallacin ne ma kwamiti hakan nan su ne suke dan dan kawo mana abinci hakan nan dai inda muke samu dai mu ce to mun yi satin mu daya a Port Sudan dai bayan nan an zo an fara evacuation in farko an fara wunde da yake mu jirgin Najeriya aka ce ba wasu permit na sauka a can post sudanin ba dama za mu shiga jidda ne sai shi ma bai zama possible ba ta ruwa sai aka zo post sudan ya fote so jirgi ɗaya da ake yanzu kuma kowane jirgi kaɗan yake ɗauka so mutane kowa na ta panikin wasu ma sun shiga depression ganin wasu ba lafiya ma hakan nan so after that ana ɗaukan kaɗan kaɗan aka zo har ni ma na samu suna na ya fito bayan nan bayan one week kenan da zuwa da muka zo na port sudanin bayan one week na samu suna na ya fito aka zo na je airport aka samu a jirgi aka dada mu najeriya to mun samu dama dai in koma ci gaba da karatu na dai inda za a dauke ni a wani jami'a ko nan ko wani wannan inda dai ba transcript dai zan karba tunda dai yanzu sudan ban san yaushe za a wannan kuma in ma tsaya da wannan yin kafin nan dai a dawo karatu ya zama ana yin shi dai sai ya ɗau shekara don za a gyara ke.